فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين yayin da annabi Ismail ya zama saurayi ƙarfinsa ya kai ya yi irin aikin da babansa yake yi sai babansa annabi Ibrahim ya mafarki mafarkin annabawa wahayi ne sai annabi Ibrahim ya ba ɗansa labarin abin da wannan mafarki ya kunsa ya ce ya kai ɗana tabbas ni na gani a barci ina yanka ka amma ya kake gani za a yi sai annabi Ismail ya amsa wa babansa ya ce, Ya kai babana, ka aikata abin da Allah ya umarce ka na yanka ni, za ka same ni cikin masu haƙuri, masu yarda da hukuncin Allah.